Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta talata 16 ga watan Disamba 2025. Ana sauraron mu ne a kan mita 49 ko kilohertz 6,770. da mita 31 ko kuma da 9765 a gajeren zango. Ko a mu kai tsaye ta manhajar mu a Play Store ko kuma Tune In Radio. Haka masu son kama shirye-shiryenmu a gidajen rediyo masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar sai ku buɗe ta tasoshin radio amfani sarauniya Canal 3, Niyya da LOL FM da Nomad FM. ko kuma sauraron ma kasar Ghana za ku iya samun mu a Alpha Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka ko da yaushe za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato gtahausa.com ko kuma shafukan da suka hada da Facebook, X, Instagram da TikTok duk don samun halin da duniya take ciki. Ibrahim Alfa Ahmed ne wanda zan jagoranci shirin da taimakon abokin aiki na sahabu imam aliyu da sauran abokan aikinmu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai kenya ta sanya hannu kan wata yarjejeniyar samar da makamashi tsakaninta da wata gidauniyar nahiyar afirka da wani kamfanin indiya kan kudi dala miliyan 311 daga birnin paris kuma mun samu labarin cewa wata kotun kasar faransa ta sami wani tsohon madugun yan tawaya kasar congo a lokacin yakin kasar na biyu da laifin hada baki wajen cin zarafin bil'adama amurka ta yi wa ukraine ta yin ba ta tsaro na musamman kwatankwacin abin da neto ta alkawarta membobinta to madalla shin wani irin hali ne mata fursunoni suke ciki a jihar yobe yau jami'in gidan yari zai tilasta mace lalle sai ya yi lalata. Gabatar da kasafin kuɗin shekara-shekara da gwamnatoci suke yi wai kuwa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. A to ai yana da hujja saboda kaga kamar misali din wani lokaci din ai akwai abin da akan yi kasafin sai ya wuce tunani. Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan a wannan safiya. bayan nan muna tafi da shirin kuka na wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar mana kana za mu kawo muku labaran wasanni a takaice to amma duk sai bayan an ji halin da duniya take ciki jama'a assalamu alaikum kenya ta sanya hannu kan wata yarjejeniyar samar da makamashi tsakanin ta da wata gidauniyar nahiyar afirka da wani kamfanin kasar india kan kudi dala miliyan 311 don samar da tashoshin wutar lantarki guda biyu masu karfi kamar dai yadda ma'aikatar kudin kasar ta faɗa ƙasar da ke gabashin afirka ta koma haɗa hannu da kamfanoni masu zaman kansu domin samar da kayayyakin more rayuwa ganin tulin bashi da gwamnati take fama da su. Ƙarƙashin yarjejeniyar samar da tashocin wutar lantarkin gidauniyar da ake kira da Turanci Afirka 50 mai cibiya a ƙasar Morocco, mallakar ƙasashen Afirka ce. Za ta haɗa kai da kamfanin na ƙasar Indiya wajen tsarawa da gina tashoshin har da gudanar da su kamar yadda ma'aikatar harkokin kuɗin ƙasar ta Kenyan ta faɗa. Ƙarƙashin ita wannan yarjejeniyar gidauniyar Afirka 50 da ƙawarta ta fuskar aikin su za su tafiyar da komi na tashoshin wutar lantarkin na tsawon shekaru talatin kamar yadda aka amince karkashin wannan yarjejeniya wani madugu a kungiyar 'yan tawayen congo m23 da kasar rwanda take bata goyon baya ta ce ta kama ɗaruruwan sojojin kasar burundi a wani farmaki da ta kai gabashin kasar inda ake ci gaba da gwabza yaƙi duk da gargaɗin da gwamnatin trump ta yi A makon jiya ne M23 ta kama garin Uvira da ke kusa da kan iyaka da kasar Burundi. Ƙasa da bako ɗaya bayan da shugabannin ƙasashen Congo da Rwanda suka sanya hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya nan Washington a taron da shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wa jagoranci. A ranar Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce take-taken Rwanda a gabashin jamhuriyar Congo ya saba wa yarjejeniyar da kulla Washington. daga nan yayi alwashin cewa za su ɗauki matakan ganin cewa an mutunta alƙawuran da aka yi wa shugaban na amurka ruwanda ta karyata zargin cewa tana goyon bayan ƙungiyar m23 ta zargi dakarun ƙasashen congo da burundi da sake sabunta fada a wannan yanki majalisar ɗinkin duniya dai a wani rahoto da ta wallafa cikin watan yuli ta ce da ce take taka ruwa ko kuma take ruwa da tsaki kan harkokin ƙungiyar 'yan tawayen ta m23 Daga birnin Paris kuma mun samu labarin cewa wata kotun kasar Faransa ta sami wani tsohon madugun 'yan tawaye a kasar Congo a lokacin yakin kasar na biyu mai suna Raja Lumbala da laifin hada baki wajen cin zarafin bil'adama kuma ta yanke masa hukuncin daurin shekaru talatin kamar yadda wani jami'in kasar Faransa ya yi bayani. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu rajin kare tafarkin shari'a sun yaba wannan hukunci suna cewa matakin ya yi daidai wajen ganin waɗanda suke da hannuwa da rikicin da ya halaka miliyoyin rayuka sun fuskanci shari'a masu gabatar da ƙara dai sun so tun da farko da kotun ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai zargin da aka sami lumumba da laifi a kai sun wakana ne a wani matakin soja da aka yi tsakanin shekaru ta 2002 zuwa 2003 a arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo ƙarƙashin wata ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar wacce Uganda ta mara baya. To matsaro kada a sha'afa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Amurka ta kwadaita wa Ukraine cewa za ta ba ta tsaro kwatankwacin abin da NATO ta alkawarta wa wakilanta. A ci gaba da shawarwari da ake yi a jamus tsakanin wakilan na Amurka da Turai da kuma Ukraine inda ake samun rahotannin ci gaba a zaman da wakilan suka yi a litinin sai dai an kasa samun daidaito kan baiwa rasha wani bangaren kasar ukraine labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana a nan birnin washington dc to yanzu bari mu shiga taskar mu ta rahotanni a 'yan makonnin baya ne wasu rahotanni suka bayyana na zargin cewa wato jami'an gidan yari suna cin zarafin mata da ake tsare da su a zaman fursunoni wanda ya hada har da yin lalata da su da wasu abubuwa makamantan haka wakilinmu ibrahim mustapha yana tafe da ƙarin bayani. Wasu bayanai sun tabbatar da cewa jami'an tsaron gidan yarin Fataskum da ke jihar Yobe na tilastawa mata wajen lalata da su, lamarin da ya janyo gidan yarin ya zama gidan da ake safarin mata tare da kai komo da su, kamar yadda bayanai suka tabbatar. Duk da har yanzu gwamnatin jihar Yobe bata cire wata sanarwa hukumance ba game da jita-jita da ke yawo a gari game da lamarin gidan yarin Fataskum. Wasu rahotanni sun tabbatar da ɗaya daga cikin jami'an gidan yarin mai suna Sani Sale Badejo yana amfani da ƙarfin ikonsa na zamansa jami'a yin masu kula da gidan yari wajen aikata abubuwan da yake so kama daga tilastawa mata da ma yunkurin yi musu barazana lamarin da ke sanya tsoro zukatan matan har ake aikata alfasha da su wani mazaunin garin fataskum da ya nemi a sake sunansa ya bayyana min cewa haka abin yake ba zargi ba ne. ana aikata laifukan cin zarafi ga mata a gidan yari yayin da muke ganin ake cin zarafi a gidan yari musamman mata yau jami'in gidan yari zai tilasta mace lalle sai yayi lalata to hakan akwai bukatan a dau mataki yanzu duk girman fataskum ba inda za ka je ka ji ba hira kan wannan abun tunda magana shiga kunnen talaka ai garanti gwamnati ta ji sai dai gwamnati ta kuma yan ma'aikatan gidan yarin su ma su ji tsoron Allah saboda su ma suna da yara an ɗauke su ne saboda su ma su ba da tsaro su kare yan adam ba su lalata mata ba musamman ma irin yan gandurobar nan gaskiya abun ya yawa gaskiya fatan mu abun da muke so gwamnati ta shiga lamarin ta yi bincike gaskiya ta bayyana saboda idan ba ya bincike ba gaskiya gidan yarin zai zama to kongon yan daba an haifi yaro ya girma saboda shi ma tashi zaman kanshi saboda kiran da yi gwamnati ta duba lamarin yanzu haka dai a bangare guda ma wani jami'in hukumar kula da gidan yari ya yi wata fyaɗe har ya kai ga ta samu ciki amma hukumar gidan yarin na kokarin ɓoye gaskiyar lamarin wata mai suna Blessing Sunday da wasu rahotanni suka bayyana ta samu ciki tsawon watanni biyu a gidan yari ba tare da an ɗauki wani mataki a kan hakan ba shi ma wani mazaunin garin Fataskum Musa Tanimu ya bayyana fatan gwamnati ta shiga lamarin duba da yadda ake cin zarafin mata a cibiyar gyaran hali na Fataskum eh, maganin gaskiya dai hakan tana faruwa mu dai fatan mu kawai gwamnati ta duba wannan lamarin amma a ce magana in zargi ake yin ba haka bane wannan zahiri ne cin zarafi in ya yawaita gaskiya gwamnati ta shiga lamarin in ba haka ba abin zai zo fi karfin kowa gidan yari in ana kai mutane ne don shirya amma ya zuwa dinga bata mutane in gaskiya in ba dau mataki ba akwai lokacin da zai zo za a iya yin zanga-zanga fatan mu dai gwamnati da su ma'aikatan cikin gidan yarin dai su ji tsoron Allah duk da irin yawaitan zarge-zarge game da jita-jita da ma tabbatar da faruwan hakan daga bakunan al'umman gari har yanzu ba wani sauyi daga wannan gidan yari a bangaren gwamnatin jihar yobe ma haka lamarin yake ba wani takamaiman sanarwar gudanar da bincike ko kuma kokarin bibiyar lamarin inda har zuwa yanzu ba wani yunkuri a bangaren jami'an hukumar kula da gidan yarin inda ne kokarin ji daga gare su amma abin ya ci tura zuwa yanzu dai ba wani sanarwar ɗaukan mataki daga mahukunta gidan yarin da ma gwamnatin jihar yobe inda mazauna garin fataskum ke kokarin ganin gwamnati ta shiga lamarin sai dai har yanzu ba alamun hakan daga hukumomin tsaron gidan yarin da ma gwamnatin jihar yobe a bangaren gwamnatin jihar yobe ma na yi kokarin ji daga gare su sai dai zuwa yanzu abin ya ci tira. Ibrahim Mustapha GTA Hausa Amurka ke magana daga Damaturu. To daga batun cin zarafin mata kuma sai na yaudarar al'umma kamar yadda masana suke kira wannan lamarin. a duk shekara gwamnatoci daga matakan tarayya har zuwa ga jihohi sukan gabatar da kasafin su ga majalisu domin neman amincewa to amma da yawa akan ƙare shekarar baka ji an aiwatar da kasafin kuɗin ba ko ma ka ce talaka bai gani a ƙasa ba wakilin mu mustapha nasiru ba tsari ya nazarci wannan al'adar da kuma neman sanin gaskiya akan tsarin Masana harkokin kuɗi da tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin fashin baƙi a kan kasafin kuɗi da gwamnonin jihohi ke gabatarwa a gaban majalisunsu domin neman amincewa. Ko a yammacin ranar juma'a nan da ta gabata, gwamnan jihar Naija Umar Muhammad Bago ya gabatarwa majalisar dokokin jihar Naija kasafin kuɗin shekara ta 2026. wanda ya kai tsabar kuɗi har naira tiriliyan ɗaya da biliyan talatin da ɗaya da miliyan ɗari tara da arba'in a gaban majalisar domin neman amincewar a cikin jawabin gwamna umar bago ya ce suna buƙatar kammala gyaran hanyoyi da makarantu a cikin kasafin kuɗin na shekara ta 2026. Za mu gama ayyukan da muka fara na hanyoyi kuma mu yana da burin gyara makarantun mu gabaki daya na firamare da sakandare. Muna gwada buri mu gyara asibitin mu gabaki daya a cikin jihar Neja sannan kuma da ƙananan su da manyan su na karkara da na birni. To kasafin kuɗin dai talakawa na ganin kamar wata tatsuniya ce da a kusan duk shekara ake maimaitawa. Masanin kuɗi da tattalin arziki a Najeriya, Dr. Dauda Kwantagora, ya ce talakawa suna da dalilinsu na yin ƙorafi akan kasafin kuɗin. a to ai yana da hujja saboda kaga kamar misali din wani lokaci din ai akwai abin da akan yi kasafin sai ya wuce tunani kaga yanzu misali kamar jihar Neja idan ta ce ta kai kasafi na misali a ce biliyan dubu biyu to abin ayan tambaya shine to shi wannan kuɗin da za ta samu na gwamnatin tarayya ba ruwa yake ba sai in wasu abubuwa sun samu kuma ana sa rai sai ka duba a shekaru goma da suka wuce ko shekaru biyu tun daga hawan gwamnatin shi nawa ne ta rika shiga ai akwai abin da masu ƙididdiga na tattalin arziki za ka duba sai ka gani shin tun da gwamnatin ta hawo 2023 tana samun biliyan hamsin hamsin hamsin hamsin kowane wata sai daga baya kuma sai ya kara ya koma sittin da biyar sittin da biyar to duk in ka tattara za ka ga duka duka kuɗin bai wuce biliyan shida ba ko bakwai to ka gani idan ka ce triliyan ɗaya nake so in kashe to ka kana da tun tashin hurkuma kana da gibin biliyan 300 kamar hankali ba zai kama ba ma to kaga hankali ba zai kama ba to ko ka je ka nemo rance idan kuma ka je ka nemo rancen wannan shekaran to wani shekara kuma kuɗin da zaka samu zai rage abubuwan samun moruwa saboda zaka biya wannan bashin kasafin da ka yi na shekara mai zuwa to shi yasa kake ganin sai talakawa sai su gani gashi dai ana ta cewa an yi kasafin kuɗi an yi kasafin kuɗi mm. amma ba lalle bane su ga abubuwan kasafin ya kai a jikin su majalisar dokokin jihar Niger dai ta ce za ta kammala aikin tantance kasafin cikin mako guda shugaban majalisar barista abdulmalik sarkin daji ya ce majalisar ta yaba da yadda gwamnatin jihar niger ke ba da gudunmuwa ga jami'an tsaro a kan yaƙi da ɓata gari. Furthermore, your administration bold investment in security supporting the military. Haka kuma gudunmuwar da ake bayarwa ga sojoji da kuma 'yan sanda har ma da 'yan banga da ke ba da ƙoƙarin kare mutanenmu a karkara yana da matuƙar mahimmanci. The local vigilante groups has fortified our frontline communities. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. yanzu gani kan motoci na tabbata gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi na yake ci. To har yanzu dai masana na ganin cewar babban makasudin rashin tsaro a Najeriya ba wani abu ba ne illa rashin adalci na shugabanni wajen kasafta arziki da Allah yawa kasar. inda farfesa usman yusuf ya ce a yanzu al'ummar najeriya na biyan bashin da suka ɗauko ne na daban muslim muslim a wannan gwamnatin inda yake ganin rashin adalcin ya samo asali ne tun daga wariya da aka nuna wajen daɓen shugaban ƙasa da mataimakin shi dukkansu musulmai ya bayyana hakan ne a cikin wata tattaunawa da ya yi da abokin aikin mu yusuf aliyu harande. Ani tun lokacin, tun lokacin shekara dubu biyu da ashirin da biyu sadda suka faɗa cewa sun yi muzulun muzulun Na ce wannan ba adalci ba ne, kuma na ce ba dan Allah da annabi suka yi ba kuma ba dan ƙasa suka yi ba, sun yi ne kawai dan kansu. Sun yi ne kawai dan kansu, kuma babu wani musulmin ɗan arewa da zai irin wannan rashin adalci. Tun lokacin na rubuta, ka duba ka gani July 2022, tun lokacin kowa ya shiru ba wanda ya magana. duk malaman nan masu sai da muslim muslim muslim sun sani ba dan Allah da annabi su kai ba ba zan Allah da annabi kuma ya yi ne shugaba tinubu ya yi ne lokacin dan ya ci zabe yanzu ya ci zabe ya gama da musulmai ya watsar da su yanzu kristoci yake yake na arewa yake neman su. dan ya ga cewa musulmai sun juya mashi baya dan ana wahala musulman sun fi wahala musulman aka kawo ma yunwa musulman aka kawo ma rashin tsaro musulman aka kawo ma kwayoyi musulman ake kawo ma bindigogi saboda haka wannan muzulun muslim tun da farko arewa mun san yaudara ce aka kawo mana kuma ga yaudaran nan ta ci mu dama duk abin da ba za ka yi ba saboda Allah da annabi babu yadda za a yi Allah ya albarkaci wannan abu. Farfesa za a ga cewar akwai mutane da dama da suke cewar ita wannan gwamnati ta fi mai da hankalinta a bangaren yarbawa tunda inda shi shugaban kasa ya fito musamman ma idan aka ɗauki na 'yan kwana-kwanan nan ai jakadu da ya naɗa an ga cewar kociyar ba sun samu kaso fiye da arewa maso yammaci a kason jakadu amma wasu na ganin cewar ai arewacin najeriya ba su da ƙwararru masu ilimi da suka goge da za a iya basu wannan aikin jakadanci ne shi yasa bai basu ba ya ba mu yarbawa me illa game da haka wannan magana banza ce magana wofi yanzu a ce mana kasashen mu ba su da shi ba haka ba aka ake wannan yaudarar banza yaudarar wofi ba shi yana da ilimi shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya taɓa zuwa makaranta ya taɓa zuwa makaranta duk ba boge ba ne. A farfesa ya je makaranta tun da jami'a a nan Amurka ta ba shi takarda. Alhaji Alhaji kai ni da kai ba yara ba ne mun san gaskiyar magana ba kuma ba za mu ɗaure mu ƙarya gindi ba ni zan faɗi in kai ba za ka yi faɗi ba cewa ga gaskiyar magana babu wanda zai ce gashi ya je primary school tare da shi. ko secondary school tare da shi saboda haka duk yan yaudara ne suka zo suna ce mana sannan ka zo ka ce za ka wulakanta maka ce wai arewa ba mu da mutane wannan magana banza ce magana wofi kawai bangaranci ne kawai da kabilanci kuma wayannan da yasa yawancin su kaga yadda suke yi saboda haka wannan magana ce mai ban haushi kuma kundin tsarin mulki ya ce duk gwamnati dole ta sa daga bangare duka-duka na najeriya ya kuke so mai kada a manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu ga shirin na gaba. Da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na mahmud ibrahim kwari ke muku sallama daga nan gta hausa duk abin da na san ina iya yi ta ba na iya ni ban san ma inda na fuskanta ba tun da kullum likitocin nan sai sun ce mini yau jini na ya sauka yau jini na ya hau sun aikata mashi wannan abu na farko dai ba da sanin rundunar vigilanti na jihar Niger ba mu kuma ba za mu sa su je su yi ba kuma ba mu aiki su je su yin ba domin in sun doki doka so sun doki doka ma karan kansu ne a karo na biyu shirin na jihar Niger a tsakiyar Najeriya kan batun nan na aika aikar wasu 'yan banga ko jami'an bijilanci akan wani shugaban fulani na yankin karamar hukumar mulki ta mashegu a jihar ta Niger a dakace mu. Wallahi idan ba an so yuna an Madalla, har yanzu muna batun nan na cin zarafi da ya faru akan wani shugaban Fulani a yankin karamar hukumar Mashegu ta jihar Niger Najeriya guda cikin jihohin kasar masu fama da kalubalen tsaro. A shirinmu na makon jiya kun ji yadda 'yan banga ko jami'an bijilanti suka keta 'yanci da haddi da cin zarafin wani mai suna Muhammad motse da ke jagorantar Fulani a mararaban kotso yankin karamar hukumar Mashegu a jihar Tanaija. Al'amarin da ya kai ga sun lalata masa hannaye sakamakon mummunan duka da ɗauri kuma yanzu haka yana karɓar magani a asibiti. Yanzu eh, me kake so a yanzu game da wannan? to abinda nake so dai a yanzu ina son hukumomi su bi tun da yanzu har yanzu to ga chairman na local government ta shigo akwai area commander shi ma sa bakinsa ya shigo yana nan da ya kuma kan har ya ce mini har ya ce an kama wasu mutum hudu kuma ni na gane su da na. cikin yan bangan ke na gane su kuma cikin wayanda suka yi muna aikin ma na gan su ciki ba gan su nan aka zo da su eh can dai aka kai mu aka nuna musu nace tabban su ne a can wani yan sanda eh tunda tunda suka yi muna aikata muna wannan aiki duk abin da muka tanada a jikinmu babu shi waya ne kudi ne kai komi kai daidai takalmi sun dauke yanzu ya kake ji to yanzu a rayuwarka gaba ɗaya game da wannan to ni na rasa gane ma yadda nike ji don saboda gaba ɗaya rayuwata ta kidime duk abin da na san ina iya yi ta ba na iya yi tun da kullum likitocin nan sai sun ce mini yau jini na ya sauka yau jini na ya hau Kullum abin da suke ta kuma ni ban da wannan ciwon tun a makon jiya kun ji matakin shugabannin fulanin jihar Niger inda alhaji hassan usman shiroro wakilin fulani na masarautar mina ya ce sun ja kunnan mabiyansu su kaucewa duk wani yanayi na ɗaukar doka a hannunsu a bar hukuma ta yi aikinta to amma a nasa bangaren kwamandan rundunar bijilanci na jihar niger na cewa sunana nasiru muhammad manta lallai na ji wannan korafi da wa'annan abin ya faru suka ɗauki shugaba na miyati Allah na fulani na wannan yanki suka daure shi ne aka ce ko sun nemi kama su ne to lalle 'yan sa kai ne ba ainihin vigilanti namu ba ne kuma na gode ma Allah da Allah ya sa shi karan kanshi ya san su wa'anda suka aikata mashi wannan abu kuma sun aikata mashi wannan abu na farko dai ba da sanin rundunar vigilanti na jihar Naija ba mu kuma ba za mu sa su je su yi ba kuma ba mu aiki su je su yin ba in sun doki doka so sun doki doka ma karan kansu ne kuma ina nan muna bi muna ta bibiya mu ga cewa duk waɗanda suka aikata wannan abu za mu tabbatar da cewa mun hukunta su a vigilanti ba na yare guda ba ne vigilanti ne yaruka ne da dama yana ɗaya daga cikin dalilai da kowane lokaci nike taro kar kowa ya taka doka kar wanda ya kuskura ya yi abin da bai dace ba duk wanda ya yi abin da bai dace ba to ni ba za a neme ni ba za a neme shi kuma shi da ya taka wannan doka za a hukunta shi. Ya zaka dai masu rajin kare hakkin bani adama irin su Freedom for Humanity International Foundation sun ce za su bibi wannan batu sau da kafa domin tabbatar da adalci Kwamar Kabiru Idris shine coordinator kungiyar mai kula da shiyar zone a jihar ta Niger. A irin wannan abin da ke faruwa rashin daukan matakin da ya kamata daga hukumomi shi yake sa a yi kitso da kwarkwata. Idan aka ci gaba da barin 'yan banga suna shiga dazuka suna kamo fulani wanda suke makiyaya shekara da shekaru suna zaune wurin suna neman abincinsu suna kashewa suna raunata su na tabbata maka tsaro ba musan lokacin da zai tsaya muna fata gwamnati za ta ɗauki matakin dakatar da 'yan banga akan irin wannan a tsaya a yi cikakken bincike wayanda suka aikata wannan mugun aiki ya zama darasi ga na baya ga su ake aikata irin shi sai dai tuni karamar hukumar mulki ta mashegu yankin da lamarin ya faru ta ce ta fara daukar matakan da suka dace a cewar shugaban karamar hukumar alhaji umar jibrin ingadi wa'anda masu aikin nan ni da kaina ne na ci a musu me yasa saboda su fulanin da ba su da laifi a musu adalci kuma ina son ka sani mutanen da aka zo su sai da aka kawo su gabana dukkansu duka na garo raunukan da kanun sun ni na ɗauki nauyin asibitin su me yasa ne haka don mu musu adalci mm. kuma na tabbatar musu na gaya musu za mu muku adalci amma duk cikin yaran ku kuma wanda mu kama da laifin za mu bashi ba su ma za mu hukunci yanzu haka su yaran mu yan banga suna gaban sifi domin me don a yi bincike duk mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi ai ba za mu yarda a ci gaba ɗaukan doka a hannu ba dan banga dole mu za mu daraja dan banga za mu bashi girman shi saboda irin kokarin da jajircewa da suke a kasan nan amma kuma ba za mu bari su yi amfani da doka doka a hannun su sai abin da bai dace dole su kiyaye masu saurare karshen shirin kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasir batsari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na amurka ke magana ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum allah allah allah To a daidai wannan lokacin ga shirin mana gaba. an ci gaba da wasannin kwallon kafa na jiha zuwa jiha na jamhuriyar nijar na ligue national da ke bi masifar League ta football professional ta jamhuriyar nijar kuma wasannin sun kai a mako na biyar inda a rukunin a ko kuma group a muke da sakamako kamar haka a estudu ta karkare kan daji da ci hudu da biyu sai ni'ima da etoile rouge fc aka yi kunnan doki ba wanda ya ci a kokana ta ya canja rasa ɗaya da ɗaya da gs adar jangwar zotawa burja ta maraɗi ɗaya da nema lada ta difa ta yi ɗaya da nema gaban national da dandi ta jihar Dosun a wannan rukunin na a na league national na kwallon kafa na jamhuriyar nijar ga yadda ake yanzu haka antan ta doso na kan gaba da maki goma ta biyu ita ce jangwarzo mai maki goma ta uku ita ce gs adar mai maki takwas sai as tudu mai maki takwas sai burja mai maki bakwai tana matsayin ta biyar yayin da kandaji sport take ta shidda da maki bakwai ta bakwai a wannan rukunin na league national na kwallon kafa na jamhuriyar nijar ta wannan shekara ita ce ni'ima fc mai maki bakwai ta takwas a kokana mai maki shida sai etoile uh, rouge fc mai maki biyu tana ta tara yayin da kandarga take ta goma da maki ɗaya kawai a rukunin b na ligue national na kakar bada na kwallon kafa na jamhuriyar nijar an ci gaba da karawa a mako na biyar inda lada ta difa ta wa national dandi ɗaya da nema sai talwa da ta tawa wambai ase uku da biyu alkali nasara ta yi canja ras ba wanda ya ci da ita da sunyanci fc nasara tesawa wa lantarki fc uku da ɗaya racing lazare ta yi ɗaya da ɗaya da zumunta a athletic club ta birnin mai a wannan rukunin na bai nasara ta tesawa ce ke kan gaba da maki goma sha ɗaya sai ta biyu alkali nasara fc mai maki tara ta uku ita ce racing club lazare mai maki takwas sodiyanca fc mai maki bakwai tara ta biyar lantarki fc tana matsayin ta biyar da maki bakwai zumunta athletic club tana ta shidda sai talwa mai maki biyar yayin da wambai ase take ta takwas da maki biyar lada ta jihar difa tana ta tara yayin da national dandi ke ta goma da maki uku kawai a ingila ko a jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi kunnen doki hudu da hudu da Bournemouth a wasan cikon gurbi na mako na goma sha shida na kakar bana na wasannin kwallon kafa na Birtaniya. Manchester United tana matsayin ta takwas a teburin Premier League ta Ingila da maki 25 yayin da Bournemouth take matsayin ta goma sha da maki 20. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ke rike da kofin zakarun Turai ta sabka yanzu haka a jiya kasar Qatar domin buga kofin nahiya zuwa nahiya ko Intercontinental Cup cup a ranar gobe laraba a karawar da za ta yi da flamengo ta brazil da ke rike da kofin libertadores ta latin america shiko neymar ya cimma gurinsa na sarkafe club dinsa na santos a rukuni na farko na kwallon kafa na brazil inda ko a makon jiya ya watsa ci uku a lokacin karawar kungiyarsa da club din ac juventud amma yanzu haka ana zaman jiran ganin yadda za ta kaya tsakaninsa da kocin kasar brazil angelotti da zai kai sa a kofin duniya yi ko a'a Neymar dai na gurin shiga karo na hudu a wasannin kofin duniya na kasa da kasa da zai wakana a baɗi a Amurka Mexico da kanada na kwallon kafa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne GTA Hausa Amurka ke magana daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. masu sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya Nijar da kamar wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon fatan alheri na Amurka ke magana zuwa ga ɗimbin masu sauraron mu a duk inda suke a faɗin duniya. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aikin da aka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba a ji muryoyin nasu a cikin shirin namu na yau ba ke cewar muinin lafiya.